idan kaga mutum na zina malam kau da maganar lahira wallahi tallahi bayi tausayin 'ya'yansa in kaga mutum na zina wallahi tallahi bayi tausayin ƴaƴan da ya aiba babu wadda ya walakanta kansa ya walakanta zurriyarsa wallahi kamar mazinaci shi yasa musulunci addinin Allah ne wallahi malam ya dace